متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين suna kishingiɗe a kan gadaje masu ado a sanya su suna kallon juna sashe a gefen sashe kuma mun aura musu fararen mata masu manyan idanuwa